Par personne handicapée nous entend. tun mai nakasa shine mutumin da ke dauke da wani halin da ya haddasa mashi cikas ga jikinsa a cikin rayuwarsa. Na rishin iya amfani da wani bangaren jikinsa. Kurumci ne, gurmunci ne, rishin gani ne halaye masu dawama ga rayuwar tasa da ke gita mishi shinge ga aiwata bukatun a cikin zamantakewa ta al'umma suke iya abkuwa bayan wata rishin lafiya wani hatsari ko kuma al'amuran da suka wakana a yayin aifuwarsa da kan iya kasancewa wani bi abu ne da ake gadowa mutum ɗauke da wani gibi ga jikinsa kun ji kimancin yadda muke fasarta lamarin na kasa a yanzu a yau idan aka ɗauki min zamen yawan al'umma tun shekara ta 2012 masu nakasa 715 aka ƙididdige amma mun tabbata da hakikan yawansu na kimantar mutum miliyan guda da rabi zuwa miliyan biyu. Akwai matasa guragu da suka yi makaranta aji na digiri tsakanin 2007 zuwa yau sun kimanci a takaice 454 masu diploma da aka ɗauka aikin gwamnati. A yayin wasu lakutan ɗaukar aiki mun gano wasu kurakurai yau da shekara biyu zuwa uku kenan. Ya faru ne bayan an ga wasu matasa 'yan takara bisa jerin tankaɗe da rairaye na 'yan takara inda kuma nasu ba ɗaya ya fito bisa jerin sunayen da aka tsayar dindindin sai aka sanya sunan wasu mutane kambacinsu yanzu a yau masu halin na kasa na fuskantar wariya ana samun haka yanzu ma domin har yanzu akwai shinge mai gittawa suna bullowa ne ko ta fannin dokoki cewa da har yanzu dai akwai ayoyin doka da ke shuka haka din muna nan muna dibawa na mun kididdige dukan wa'annan matsaloli domin mu nazarta su tare da hukuma don samun yadda za a kaucewa wa'annan shimgaye masu girka wariya. Matsaloli akwai na yanayin muhali domin akwai ma'aikatun da masu nakasa ba za su iya hawa ba su je su aiki. Haka zalika wasu tabi'u na al'adunmu na gittowa har zaman yanzu cikin kanun wasu 'yan Nijar da dama suna kimanta duk mai nakasa matsayinsa. Eh, Jusqu'à présent dans handicap mendicité.